magoya bayan ɗan takar jami'ar apc kuma shugaban najeriya muhammadu buhari kenan ke murna jim kaɗan da bai na sakamakon ƙuri'un da aka kaɗa inda jami'ar apc ta lashe a wannan rumfa da atiku da kada ƙuri'arsa wato rumfa da ke da taken ajiyar unit 012 da ƙuri'u 186 yayin da ita ko babbar jami'ar adawa ta pdp ta samu 167 wato ratan da ke tsakanin su ƙuri'u 19 sha tara. Kusan a iya cewa ma wannan ne karon farko da jami'ar ta PDP ta samu wasu kuri'u masu yawa a wannan mazaɓa domin ko a baya jami'ar ta sha shan kaya a wannan rumfa to wai koya jami'ar PDP ta ji da wannan kaya a rumfar da Atiku ya kada kuri'arsa Alhaji Yaji Gombe shine ko wakilin jami'ar a wannan rumfa ai ba kayan da muka sha babu kai a matsayin dan siyasa gurgin dan siyasa abin da wanda ne yake da yakinin yanayin zaɓe da kuma hasada na zaɓe ka ce ba kai tsakanin kusan ƙuri'u goma sha nawa ne da billions sau naira da wasu manje zai kai kashe shi ya samu ji tsoro A wannan ba komai ba ka fahimta kun karbi sakamakon yanzu muna kan karba ni dai a matsayin na wakilin PDP na wakilin Atiku Abubakar na wakilin Cibadu Murtala na wakilin Sarki Tura Adamawa ni na amince da abin da aka yi domin ni na tsaya na jajirce na tabbatar an yi free and fair election yamma dai zuwa yammacin wannan rana kamar da rahotanni ke cewa akwai wasu wurare da dama a kudancin jihar Taraba da suka hada da cinkai wanda kawai yanzu ma ba su ga jami'an zaɓe ba kamar yadda wannan ke cewa. Kana magana lawan ne lawan bawa cin kai. To yanzu haka na kusan karfe bakwai saura mintuna kaɗan agogon Najeriya da yammacin nan. Me ke faruwa wajen kun samu kun yi zaɓe? Ba mu yi zaɓen ba tun da safe mun za ka mun tafi mun tafi wani yankin ke nan to uku yanzu aka shigo mu cin kai kenan yanzu na ana sallar magani ba za mutane sun taru a bakin kasuwa mun dawo ba a kwaci. Me suka ce muku? An sun kira su bamu guda uku a ma mutanen garin wurin ba su kuma sun ce dole sai mu bar musu a wurin amma kuma su sa hannu akan su ne mu kuma ba mu yarda ba abin da kuka da suke na to wani hali ake ciki yanzu ku da ba ku yi kada kuri'a ku ba yanzu ba mu buga ba ba mu yi zaɓe ba muke ciki mun buga da mun ga na yi saboda hanyar namu ba kyau ana tare hanyar da ya ka shiga mota yanzu haka muna filin kasuwancin kai ne muna gaske dawo koma da menene dai yanzu ko ana ma ci gaba ne da hada hancin zaben da aka kada a wasu wuraren Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya